Allazi wahidu Allah na girma yake a ba mu kasiran Allah ya ba ku galena Allah Allah Allah Allah kai kai ya fa to amma kai ka kan an inka wallahi wannan ka kan an inka karamin dan bana kana an yankun ɗin har yanzu tsohon kuɗi yawan don mina nan nan ga shi nan tsohon kuɗi ka ci waka a ga hita ga hita eh? ma na yin a nan dan iska dan mara samun nan ne in ka yi saka zo mana in ba ka kai dan makin ciki ba an mu za ka ma tsohon kuɗi in ka yi saka zo to me yasa za ka hudu ku yi haƙuri ku tsaya gani nan ai abin da ba ku sani ba kun manta an ƙara kuɗin wa'adin inda za a dinga kashe kuɗi har hmm? sai february fa za a shiga yanzu kuma kun ga ai muna january an ƙara kwana goma ai ne na nan san wani yau ma wani rana ne ko kwana nawa kai ka ban kuɗin kirki ga ka zo kaman mushen kuɗi in ma ina so in ga ce gaban ka eh, eh, ai ma ka saman kuɗi ina nan shi ne kan ko kan ko ɗari biyu ya mamu kai ka koyi magana ba in koyi magana dan na samun tunji kai da ban ka da mutunci ba kana da tarbiyya mai gida ina ina bola <laughs> ni yanzu kun san me zai faru yanzu dai ba kwa san wannan kuɗin kenan iskancin manna ba ma son to kawo bari yanzu abin da zai ba shi masa ba shi kayan yanzu idan na samu sabuwar zan zo sai in kawo muku To, a shi kenan ah, kayan Muna nan ho muna jiran ha. Muna nan muna jiran ha. Mutumin kirki na. Eh, amma bayan kuturta kana da cutar hauka. In kan kan mana in kan yi. Allah wa mu